نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك طاعا غير مجذوذ فالجنة يا عباد الله دار أعده الله سبحانه لعباده المؤمنين المتقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الجنة يا عباد الله دار تجري من تحتها الأنهار قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة طيلها أو ملاطها المسك الأصفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران وخيامها اللؤلؤ المجوف هي نور يتلألأ وريهانة تهتز وفاكهة وخضره فيها الزوجات الخيرات الحسان فيها الوجوه المسفرة والضاحكة المستبشرة فيها الجمال المبين والحور العين فيها النعيم الدائم وفيها المزيد حيث يرفع الحجاب وينظر الفائزون إلى وجه العزيز الوهاب الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في الجنة أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قافرات الطرب لم يتمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتقطون ولا يدفلون أمشاطهم الذهب ورشهم مسك ومجاميرهم العلوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورش كرش المسك يلحمون التسبيه والتحميد كما يلحمون النفس أخرجه مسلم من دخل الجنة ينعم ولا يبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتعثوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم لجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أيها المستمعون الكرام إن للجنة عدة أسماء وذلك باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه ومن أسماء الجنة ومن أسمائها الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من عنواء النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة العين ومن أسمائها دار السلام قال سبحانه وتعالى لهم دار السلام عند ربهم الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومن أسمائها دار الخلد وسميت بذلك لأن أهلها لا يزعلون عنها أبدا كما قال تعالى وأما الذين فعلوا فبالنار وأما الذين فعلوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاعا غير مجذوذ وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ وقال تعالى أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ومن أسمائها دار المقامة قال تعالى حكاية عن أهلها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ومن أسمائها جنة المأوى لها جنة المأوى وأما من قام مقام ربه فنهى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن أسمائها جنات عدن ومنها دار الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ومنها الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ومنها جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ومنها المقام الأمين إن المتقين في مقام أمين ومنها مقعد الصدر وقدم الصدر قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر هذه أسماء الجنة وكل اسم من هذه الأسماء يدل على حسنها وثباتها وعظمها جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة عباد الله هذه الجنة لمن اتقى الله تعالى وآمن برسله وعمل عملا صالحا كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وياقين وأنا مسلمين يوم ومتنا مغنى أكان الجنة irin tanadin da Allah madaukakin sarki ya yi a cikinta ya ku yan uwana masu girma cikin aljanna ya zo a cikin alkur'ani mai girma a ayoyi daban-daban a wurare daban-daban wannan gida na aljanna Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bayansa muminai masu tsoron shi masu kiyaye dokokin Allah daga cikin annabawa daga annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ga gida ne mai girma gida ne mai daraja gida ne da ya kunshi ni'imomi kala-kala waɗanda kullum ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa ‘yan aljanna suna da abin da duk suke so a cikinta gida ne da ƙoramu suke gudana a cikinsa suke kai kawo sannan an gina shi da zinare an gina shi da bulo na zinare da na azurfa sannan ƙasa abin da ke na turbaya a cikin almiski ne tsakuwa da ke ciki ta lu'ulu ce da yakut sannan kuma ga kaimomi na lu'ulu sannan aljanna wani gida ne da yake haske wani gida ne mai kanshi wani gida ne da yake dauke da kayan marmari da kayan ganyayyaki kala-kala masu ban sha'awa sannan a ciki ga kuma mata na hurul aid wanda suke ko kyawawa a cikin aljanna kusa ko za ka zan su a sake kowa fuskar shi a sake take cikin walwala da jin daɗi da annashuwa da dariya da bishara da farin ciki a cikin aljanna akwai kaye ban kaye da kyau in ma wanda suke cikin aljanna kyawawa ne haka nan abin da shi ke cikin aljanna abu ne mai kyau a cikin aljanna akwai da dawwamammiyar ni'ima ni'ima ce da ba ta yankewa ba ta karewa duk da wannan ni'ima ta cikin aljanna da daɗi da yake cikin aljanna akwai kare da 'yan aljanna za su samu shi ne ganin allah maɗaukacin sarki allah ce lillazi na ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da alhusna abin da ya fi kyau abin da yake mafi kyau kan kyautata wanda suka yi wa ziyada suna da ƙari ƙarin nan shi ne ganin Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a hadisi dan aljanna bayan sun shiga sun tarar da irin nemomi da Allah ya yi musu sai Allah ya sa a kira ya ku yan aljanna shi in ƙara muku sai sai ya ubangiji kuma me za ka ba mu bayan wannan nema da yarda da duk abin da muka samu sai Allah madaukakin sarki yace zan yi ko ba zan yi fushi gare ku ba har abada sannan Allah ya yi hijabi sai su ga Allah madaukakin sarki babu abin da aka ba su wanda ya fi wannan girma da ɗaukaka cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba haka nan zuciyar dan adam ba taɓa tunani ba sai dai kamar tattiniya cikin aljanna mun san akwai kayan marmari da kayan jin daɗi amma sun yi tarayya da na duniya ne a suna amma hakika ba ɗaya suke ba sai dai za su iya yin tarayya a suna kuma wannan yana yi ne don mu gane wannan ya zama ka ne don mu gane shirin ni'ima da abin da Allah ya sanya a cikin aljanna Allah ya ce wata rai ba ta san me aka boye mata ba na jin daɗi da kwanciyar hankali sakamako akan abin da suke aikatawa cikin aljanna akwai koramu na ruwa wanda baya canzawa ita ne wanda zai ba zai canza ba ruwa ne gare gare mai daɗi a cikin aljanna akwai koramu na nono wanda ɗanɗanon shi bai canza ba a cikin aljanna akwai giya mai daɗi ga masu sha wadda ba ta sa ciwon kai ba ta sa maye ba ta raba mutum da hankalinsa sai dai ɗan karen daɗi da suke ɗauke da shi a cikin aljanna akwai zuma tacciya mai kyau kyakkyawa Allah ya ce wani hum fiha kulle samara Shi wani dan itace da ka sani mai daɗi mai kyau akwai shi a cikin aljanna nan wa maghfiratun min rabbi da zafara ba wanda Allah zai fushi da shi kan aljanna ya shiga aljanna ya kubuta daga bishin Allah madaukakin sarki cikin aljanna akwai gidaje waɗanda yan aljanna za su cikin gida a kai ma'ana abin da yake zanen gado bishin fido wanda suke daga a alhariri mai kauri da mara kauri sannan ga 'ya'yan itace wajen aljannatai gida. Allah ce waɗannan abuwa na cikin aljanna din da kayan marmari suna anuda kuma suna dab da mai su kana zaune za ka iya kafawa ka ci kana kwance za ka iya kamawa kana ce za ka iya kamawa abu ne da yake kusa da kai ya zo a cikin hadisi daga abu huraira allah ya tsara masa yarda za allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon waɗanda za su shiga aljanna za su shiga kamar kama irin ta wata rana da ya cika ma'ana suna tura kyakkyawa abin ban kayi abin ma'ana ban sha'awa kamar yadda wata idan ya cika yake zama mai ban kaye da ban sha'awa da haske waɗanda suke biyo musu ta zo kamar tauraron da ya fi tsananin haske a sama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ba ta yin bawani ba ta yin bayan gida ba ta yin kaki na fitar da wani datti ko wata kazanta sannan ba ta tubar da yawo ko makamancin haka abin da suke taje kai da shi su gyara kansu na zinare gumin su kuma almiski ne yake fita kanshi ne a tare da su sannan abin da suke zubawa abu ne na lolo abin da suke zuba mana kayan kanshi don matan su hurul ini ne sannan halayen su duk ne mana duk kyawawan halaye ne da su kamar ma'ana kowane mutum mafi kyan hali sannan za su shiga akan surar babansu annabi adam wata Allah ya halicce shi da jirafi sittin a sama dan yadda dan aljanna zai more ya ji daɗi ya zo a hadisin jabir wata hadisi bukhari da muslim suka rawaito hadisin jabir ya ce manzo Allah ya sayan aljanna suna ci suna sha amma ba sa tobi ba sa bayan gida ba sa bawali ba sa kaki kisa bai suka ce to ya abincin da suke ci ya rasulullah ina bai fita sai manzo Allah ce za su dinga gyatsa sannan tagumi yana fita mai kanshin almilki sannan abin da suka ci yake fita sannan za a jefa musu tasbihi da tahmidi sai dinga subhanallah alhamdulillah kana yi ne kamar yadda mutum yake numfashi a duniya yadda numfashin ka baka wahala baka jin komai in lafiyar ka karau kana numfashi ma baka san kana yi ba haka ganewa kana numfashi sai an shake ka to haka yan aljanna za a sanya musu tasbihi da tahmidi ma'ana suna yin ne kamar numfashin saboda kwanciyar hankali da jin daɗi wannan hadisi ma muslim ya rawaito wanda ya shiga aljanna yana cikin nima ba ta yankewa kun san a duniya daga cikin abin da ke bata jin daɗin duniya tunanin cewa za a yi zai yanki ke da ke da jin daɗi ke da ke da walwala da holewa a duniya da ka jina cewa wata rana za ka rasa wannan jin daɗin ko dai ka mutu ko ka yi rashin lafiya ko da jin daɗin ya tafi sai ka ji abin ya sai ka ji ba daɗi a ranka zan aljanna bai da wannan matsala maza Allah ya ce man man yadkhulul aljanna duk wanda ya shiga aljanna yana am zai shiga ni'ima ne wala ya ba'a ba zai yanke kauna ba ba karewa tubabin saba za su lalace ba haka nan samartakar saba za ta kare ba domin aljanna babu tsoba babu tsoho kowa yana matashi yadda mutum zai ji daɗin rayuwarsa ya zo a cikin hadisin abi sa'id al-khudri da abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa mai shela zai shela zai kira yan aljanna yace inna lakum an tafsihu fala tasqamu abada ko yan aljanna ku sani daga yau kuna da lafiya ba rashin lafiya har abada ba maganar rashin lafiya har abada sannan wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada za ku rayu kuma ba mutuwa har abada za ku zauna a nan ba mutuwa khalidi na fiha kamar yadda Allah ya faɗa a tsa'an ghaira majdu wuta ce ba mai yankewa ba ɗan aljanna ba maganar mutuwa sannan kuma wa inna lakum an tashibu za ku zama samari matasa kada ta haramu abadan ba tsufa kama a duniya ko ga mutu ko ga tsufa idan mutuwa ce yanke jin daɗi take haka nan tsufa ma yanke jin daɗi yake to dama ɗayan biyu ne to a aljanna ba mutuwa ba kuma tsufa sannan kuma za ku yi ta ni'ima a ciki ba yankewa wannan shine fadin Allah wa nudu an kira yan aljanna an ce musu an tilkumul jannatu uristumuha wannan ita ce aljanna ga tana an gadar muku da ita za a gaya musu waɗannan abubuwa mai makuntun kuntum saboda ayyukan da kuke aikatawa a cikin aljanna kamar yadda ya zo a cikin hadisin abin Bakar Abdullahi Abdullah kai, daga baban shi abdullahi nan kai kuke maza Allah ce mu'mini a cikin aljanna yana da cikin abin da yake da shi yana da kai mata lulu yana da tsawon mil mil 60 mu'mini yana da yana da iyalai a cikin ta wannan mumini yana kewayawa idan ya ga dama wani sashi ma ba zai ga wani sashi ba ya ku yan uwana masu kuma Allah ya kira aljanna da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani kowane suna yana dauke da wata ma'ana take da jan hankalin mai karatu mai take jan hankalin mumini zuwa ga aljanna haka sunaye ne na abu daya amma kowane suna kuma akwai abin da yake gwadawa Allah ya kira ta da aljanna suna ne da ya kunshi dukkan gidan aljanna gaba daya abin da ke cikin ta na ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali Allah ya kira ta darus salam yan aminci Allah ya ce yan aljanna suna da darus salami inda rabbihim wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gida na aminci an kira ta darus salam domin gida ne da in ka shiga ka aminta da duk wata musiba ka aminta da duk wani tashin hankali ka aminta da duk wata rashin lafiya babu abin da zaka ji sai salaman salama Allah yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum ni'ma hukumad dar mala'iku na shigowa suna ce musu salamun alaikum yan aljanna suna ga sunan junan su ma salamun alaikum ba abinda zaka ji sai wannan kalma ta salama ta aminci ka duba kalmar sallama ka duba tasirin kalmar sallama a duniya in ka ga mutum kana jin tsoron sa ko da rana ko da daddare kana je sai ka hango mutum yana tawowa sai zuciyarka ta tsarsa ma tsoro sai ya zace ce assalamu alaikum sai tsoron ya wuce wannan kalma tana da wannan tasiri shi kuma manzo Allah ce mu yada ta a junan mu mu yada ta tsakanin mu za ta samu so juna domin takan ba mutum kwanciyar hankali takan ba mutum nutsuwa yayin da ya ji an abbace ta to aljanna ba abin da zaka ji sai wannan kalma mu mu'minai haka nan mala'iku za su dinga gaya musu sannan ma ba na abin ya tsiya ba Allah madaukakin sarki ma haka zai gaya wa ‘yan aljanna Allah ce da hun biya faki hatu wadda hun ma yaddaun da abin da ‘yan aljanna suke so na kayan marmari da abin da suke nema akwai a cikin aljanna salamun ƙaunan min rabbin rahim ta haka shi yasa ake kiran aljanna darul salam ana kiranta darul kulli gida na dawwama yadda kai da isa a duniya baka isa ka gina wani wuri ka kira shi da darul kulli ba domin ba za ka dawwama ba akwai wanda ya gina ma bai shiga ba wani ma ran da zai walimar tarewa ya haɗo mutane ya gama gina gidan an gama gayya an haɗo wani da wani waɗanda suka isa a kayan alatu gajin daɗi an tattara ashe bai sani ba jana'izar sai gayyata kafin gari ya waye ai walimar shiga gida sai aka waye gari ya mutu haka waɗanda suka zo walima su suka raka shi makwancinsa duniya kenan ta da matabbata amma aljanna Allah ya kira ta da aljanna ya kira ta da darun kulli gida na dawwama ta Allah ce wa amman lazina su'id wadanda suka azurta suka zama yan aljanna fa fil jannati sana cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna ba ranar da za a ce wannan ni'ima ta kare ko wannan dadi ya yanki Allah ce inna hadha la rizquna wannan arzikin mu ne aljanna Allah ya ce kyautan mu ce ma da min nafat baya karewa haka nan Allah ya ce ha da'imun abin da ake ce aljanna da goman mene wa zilluha haka nan in wata Allah ce tilka hukuban ladina taqaw wannan shi ne karshen wanda suka kiyaye dokokin Allah abin da za ka samu kenan a wani gurin Allah ce la masuhum fiha nasabun dan aljanna wahala ba ta samu su wa ma hum minha bi mukhrajin wa ba za a fitar da su daga aljanna ba ba za a ce ku fita ba ko kwana an zo karshe aljanna an kira ta darul muqama gida na zama an aljanna in sun shiga an ce alhamdulillah billazi azhaba anna alhazan wuriya ta tabbata ga Allah da ya tabiyan mana da wahala ya tabiyan mana da tsanani ya tabiyan mana da damuwa inna rabbana laghafurun shakur hakika ubangijinmu mai yawan gabara ne mai yawan godiya ne mai yawan sakamako ne mai bada lada ne na aiki sai suka ce Allah zai na daral muqamati min fadli wanda ya zaunar da mu ya shigar da mu guri na zama saboda falalashi sai Allah ya ce sai suka ce la ya masu na fiha nasabu wa la ya masu na fiha lugu ba wahala ba ma'ana gajiya a cikin wannan gida yana cikin sunan aljanna jannatul ma'awa aljannan makoma inda mutum zai tike zai kare kamar da Allah ce wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa da Allah ce fa inna innal jannata hiya al-ma'wa wanda ya tsoron tsewa gaban ubangijin ya hana ransa ya hana zuciyarsa abin da take so kusan zuciya to fa innal jannata hiya al-ma'wa an kira ta da jannatu adnin aljannatai na zama mai da Allah ya faɗa jannatu adnin yadkhulunaha Allah ya ce aljannatai ne na zama na dawwama yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a ana 'yan aljanna ado da kayan ado na zinare da lu'lu wa libasuhum fiha harir a wani gurin Allah ce wa masakin tayyibatin fi jannati adn haka na an kira ta darul hayawan gidan rayuwa don wannan duniya a gidan rayuwa bane gida ne na zuwa a wuce a tafi zuwa ga lahira an kira ta da alfirdaus an kira ta da jannatun na'im duk wannan sunaye ne na aljanna da suke nuna girmanta da darajarta da neman da ke cikinta da irin abubuwan da Allah ya tanada ya ko yan uwa masu girma waɗannan sunaye na aljanna da ma wanda ba ambata ba duk sunaye ne da suke nuna maka girman aljanna girman sha'aninta domin laraba tana da wani abu yin abu yana da girma sai ya zama yana da sunaye da yawa haka yana nuna suna nuna girman aljanna a matsayinta da kimarta da irin ni'imar da Allah ya tanada a ciki to mu sani ya ku yan uwa wannan gida na aljanna ba kowa zai shiga ba sai wanda ya kiyaye dokokin Allah sai wanda ya yi imani ya ji tsoron Allah ya gaskata manzannin Allah ya yi aiki na kwarai shi ya wanda ya aiki na kwarai ya ji tsoron Allah ya tsaya kan gaskiya kan shi yayi wanda kuma ya bijiri ya fara cikin sabon Allah ya abin da Allah ya hana ya cuci kowa ba sai ji. Allah madaukakin sarki mawadaci ne gabarin bayi babu abin da za ta ƙara wa Allah kamar yadda sabon mu babu abin da zai rage Allah duk abin da muka yi man amila salihan fa li wa man a fa alaiha wanda ya aiki na kware kan shi yawa ga irin tanadi ga irin tanadi Allah ya tanada ga waɗanda suka zan bayan sa masu tsoron Allah shi yasa a wurare da dama aka yi magana aljanna sai a faɗi waɗanda za su cancanci wannan aljanna innal ladina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا kun ga Allah ce wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai to suna da aljanna ta firdaus ita ce masauki innal ladina aman. wa amilu salihat wa akhbatu ila rabbihim wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai suka kankan da kai zuwa ga ubangiji ulaika ashabul janna waɗannan suna yan aljanna haka kowa ya dage kowa ya tsaya ya dage ya aiki tukuru ya yi imani ya yi ikhlasi ya tsaya ga Allah madaukakin sarki ya bautawa Allah dan in ya zo ƙarshen wannan rayuwa je zuwa ga aljanna wanda yake shine gida na masu rabo ya Allah ka sanya mu cikin bayanka da suke da rabo a wannan gida mai albarka Allah ka sanya mu cikin yan aljanna Allah ka nisantar da mu daga wuta wani abin da zai kai wuta ya Allah ka raba mu da shi Allah ka kusantar da mu ga aljanna duk wani aiki da zai kai ga aljanna Allah ka sa mu aikata wannan aiki ya Allah ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu damana mai albarka wanda za ta raya mu ta raya dabbobi da al'umma gaba daya ya Allah ka nisantar da mu daga ambaliyar ruwa da fari da tashin hankali da musiba ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya akwai dan uwan mu da yake jan musalla a wannan masallaci barisa isa Allah ya jarrabe shi dan shi ya hadari ya samu munan ciwo yana asibiti to muna fatan Allah ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abu kafara ne haka nan duk waɗanda suke da marasa lafiya Allah ya ba su lafiya gaba daya Allah ya sanya wannan cuta ta zama kafara gare su ya Allah ka yabe mana kurakuran mu ya ku yan uwa mai salati ga biyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yawa manzon sa salati kuma manzon Allah ya kuɗe da mu akan ya mai salati musamman irin wannan rana da dalan wannan rana maza Allah yana cewa duk wanda ya mun salati ya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك